نعم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون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 muna karatu a cikin wannan sura mai albarka suratu an Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aya ta goma sha bakwai da sha tara a cikin wannan aya sha bakwai sha takwas da sha tara yana bayani game da cewa bayan ya ambato ni'imomi da ya ga bayansa tun daga halittar su da kuma hore musu duk abin da za su rayu a wannan duniya sai ya yi raddi ga waɗanda suka riƙe ababen bauta koma bayan Allah ba su suka halicci dukan waɗannan halittu ba sannan ba su ke ba su ni'ima ba Allah ta'ala ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun shin wanda yake ya kasance shi yayi dukkan waɗannan halittu ya dace yayi daidai da waɗanda ba su halitta ba afala tadhakkaruna dan me ba za ku yi tunani ba sannan Allah ta'ala ya sake nanata wato tunatarwa ga mutane cewa fa dukan waɗannan ni'imomi daga gare shi ne shi kadai wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inna allaha laghafurur rahim inda za ku yi kokarin kididdige ni'imomin da Allah ya yi muku ba za ku iya lissafe su ba lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne ga waɗanda suka yi laifi suka tuba mai jin kai gare su sannan Allah ta'ala ya ce wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine wanda yake sane da abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa na cikin dukkan al'amuran to sannan sai Allah ta'ala ya sake dai bayani game da waɗannan gumaka ko ababen bauta da mushirkai suka rika kuma bayan Allah cewa wato ba su da wani amfani Shi ne fanin Allah wallazina yad'una min lahi la na shay'an kaga ya sake dai maimaita waccan maganar da ta gabata afaman yakhluqu kamar la yakhluf shin wanda ya halitta yayi daidai da wanda ba shi ya halitta ba ba za su daidai ba to shine Allah ta'ala yake ya dauna min dunillahi Waɗannan da mushrikai suke bautawa kuma bayan Allah la na shay'an ba ta fa halittar wani abu cikin dukkan abin da ka gani na halitta a wannan duniya Allah ta'ala shi kadai shi waɗannan halittu su kan ba su halitti komai ba la yakhluquna shay'an min al-ashya' duk abin da ka gani Allah kaɗai shi ya halitce su babu wanda ya halitta face shi kaɗai su waɗannan da ake bauta kuma bayan Allah ba su halicci komai ba wa hum yukhlaquna su ne ma ake ainihin <clears throat> wato halittar su su ne ake kera su mutane suke sassaƙa su daga cikin itatuwa <clears throat> ko kuma daga cikin duwatsu kuma suke bauta musu su ne ma ake kera su ake wato sassaƙa su bare kuma a ce su ke wani halitta ba sa iya yin komai su ma kera su ake a sassaka su wa hum yukhlaquna sai Allah ta'ala ke amwatun ghairu ahya su waɗannan abin da ake bauta kuma bayan Allah amwatun matatu ne ma mana ba rayuwa bane ghairu ahya'in ba su da rayuwa tare da su jamadat ne mana abu ne wanda yake an sassaƙa su daga itatuwa da kuma duwatsu ba sa iya komai ba su ma da rai bare a ce suna iya yin wani abu an suranta su ne a jikin waɗannan surori kuma mushrikai suke itikadi cewa suna da wani amfani ko suna da wani iko alhali ba su ma da rai kuma sai ce zauru, qabilina na haya ba ma waɗanda za su iya rayuwa ba ne aslan domin itatuwa ne da aka sassaka duwatsu ne da aka sassaka ba su da wato wata dama ta rayuwa kwata-kwata ba rayu ba ne kuma ba su da wato zai kabili na lihaya kwata-kwata ba za su iya karɓar rayuwa ba ma saboda haka kaga kenan idan ba su da rayuwa kuma ba sa zai kabili na lihaya ba za su iya ma yin abin da mai rai zai yi ba to kaga ba su da wani amfani sannan ba su da wani ilimi na komai ba su da wani ilimi wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ba su ma san yaushe za a tashi alkiyama ba wato duk fuskar da za ka iya cewa suna da wani amfani Allah ya kore dan abin da yake da rai shi zai iya wani tabuka wani abu to ba ta da bari su yi wani abu sannan ba su da idraki ba za su iya gane komai ba bare a ce suna iya in an musu magana su iya saurara ko ma su yi tunani na cewa su yi wa wanda yake kiransu wani abu ba su da wannan damar wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ba su san yaushe za a tashi alkiyama ba ba su da idraki ba su da ilimi ko ganewa duk abin da zaka yi tunani na cewa suna iya wato ka wani abu na amfani ga wanda yake kiran su ba su da wannan dama ta kowace fuska ba wanda yake iya yin wani abu na amfani ko ya bada kariya sai in yana da rai to ba su da nan duk wanda za a kira a nemi wani abu wajen sai in yana ji to ba sa jin ba sa iya fahimta bare kuma a ce a kira su abota musu kaga wannan ya kore duk wata wato wani tunanin da wani zai yi na cewa ya bauta musu Allah ya kore cewa ba su da wani amfani in ma aka ce za a bauta musu domin ba su da rayuwa kuma ba sa gane komai to wa za a bautawa Allah tabaraka wata'ala shi kadai alhayyul qayyum shine za a bautawa rayayye wanda yake kuma tsaye da al'amuran bayansa shi yasa sai Allah ya ja hankali bayan ya kore dukkan wata dama daga waɗancan ababen da ake bauta cewa ba su da wannan ko ɗaya da za su yi amfanar da mai bauta musu to sai ce ga Allah ta'ala shi za ku bautawa shi za ku bauta wanda yake rayayye kuma wanda yake alƙayyum wanda yake tsaye da al'amuran halitta ta shi ke ainihin wato rike da su yake raya su yake kuma biya musu dukkan wata bukata duk wata ni'ima da ka gani daga Allah ne ta'ala shi kadai subhanahu Ta'ala shi yasa sai Allah ya ja hankalin waɗannan ما masu تشرك أي شيء إلهكم إلهكم إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إن Allah ta baraka wa ta'ala ya ja hankalin waɗancan zuwa ga cewa wanda ida ce ya cancanta abota masa shi ne Allah ta'ala shi kaɗai. Sai Allah yake ilahukum ilahun wahid abin bautakku na gaskiya wanda ida ce ya cancanci bauta shi ne Allah ta'ala shi kaɗai shi ne za ku bautawa ba waɗancan ba waɗanda suke amwatun gairu ahya matattu ba su da damar rayuwa kuma wa ma na ayyana yub'athun ba su da wata fahimta ko idraki da za su san yaushe za a tashi alkiyama saboda haka ba su da wani amfani wanda za a bautawa shine Allah ta'ala shi kadai ilahukum ilahun wahid amma duk da wannan misali da Allah ya buga da jan hankali falladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba sa imani da ranar lahira qulubuhum munkiratun zukatansu suna cikin musantawa na abin da aka ambata a baya shine na ilahukum ilahun wahid Allah abin bautarku wanda itantanta abota masa shine Allah ta'ala shi kadai amma waɗannan da ba su yi imani da sashin alkiyama ba fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkira zukatansu suna musanta wannan hakika da Allah ya ambata cewa abin bauta na gaskiya shine Allah ta'ala shi kadai yani munkiratun ay jahilatun suna musantawa game da abin da Allah ya tunatar da suna kudurarsa ta yadda ya halitta dukkan abin da aka ambata a baya da kuma wato a isar mulkinsa na cewa shi ke rike da su baki ɗaya kuma yake ciyar da su kuma yake ainihin gudanar da al'amuransu baki ɗaya babu abin da yake gagararsa a cikin wannan suna musa wannan cewa duk da wannan bayani da aka yi suna da ƙarar wasu ababen bauta koma bayan an koma bayan Allah tabaraka wata'ala qulubuhum munkiratun wa hum mustakbiruna idan an yi musu wa'azi suna girman kai in aka gaya musu cewa Allah ta'ala shi kadai za ku bautawa suna yin girman kai suna kin miƙa wuya ga wannan wato hakika na cewa Allah ta'ala shine wanda ya cancanta abota masa shi kadai sai Allah ta'ala ya ce la jarama babu kokonto tabbas yadda al'amarin yake shine annallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun Allah ta'ala yana sane da abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa na maganganu da kuma ayyukan da suke ainihin boyewa a boye ko wanda suke bayyanawa a fili sai Allah yake innahu la yuhibbul mustakbirin lalle Allah ta'ala baya son mutane masu girman kai lalle Allah ta'ala baya son mutane masu girman kai menene girman kan da suka yi shine kin karbar gaskiya bayan duk bayanin da ya gabata wanda ya kamata a ce mutane sun hankalta sun yi tunani sun yi amfani da hankali a ayoyin da muka karanta ji Allah ta'ala a ƙarshen ayoyi guda uku ya ja hankalin mutane yace afala tafakkarun afala tazakkarun afala ta'qilun duk ya ja hankali da abin da mai hankali ya kamata ya auna yi tunani ka ɗauki wa'azi da izina ka hankalta cikin duk bayanin da ake maka amma duk da haka waɗannan suna girman kai ga barin mai amfani da hankali domin gane abin da yake na gaskiya wa hum mustakbirun suna girman kai girman kai shine cewa suna cewa ba za su bauta wa Allah shi kadai ba a'a za su kasance kan hanyar da iyayensu ke kai inna wajadna abana, ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna sun ce suna kan hanyar iyayensu duk da cewa Allah ta'ala shi ma nan ya ja hankalinsu awalau kana aba'ukum la ya'kuluna shay'an wala yahtadun ko da iyayen naku ba sa hankalta ba daidai suke ba ba sai abu na hankali ba ko da iyayen naku ba sa kan hanyar shari'a duk da haka dai su za ku bi amma duk da haka suna ne suna mutanta abin da Allah ta'ala ya tabbatar tare da dalilai na halittunsa wanda ya ja hankalin bayi zuwa ga cewa su duba su gani yadda ya halitta kuma yadda yake ni'imta halittunsa yake kula da su amma suna musawa cewa suna nan akan hanyar iyayensu suna girman kai don suna cewa ba za su bauta wa Allah guda ɗaya ba a ja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab wannan girman kai ne duk waɗannan taron gumakan da suke cewa ba za su bauta Allah guda ɗaya ba saboda ai ta yaya za a ce ga taron gumaka da yawa da suke bauta a duk an ruce a mai da su guda ɗaya abin bauta ɗaya wannan ai girman kai ne duk wani taron gumakan mai amfanin su ba sa amfanar da komai ba su da wani amfani ubangiji abin bauta na gaskiya Allah ne ta'ala shi kadai amma tana girman kai tana kin yadda da wannan abin da Allah ta'ala ya tabbatar na cewa ne ubangiji na gaskiya abin bauta wanda yake babu wani abin bauta da dacewa in ba shi ba Allah ta'ala yake tabbas ya san abin da suke koyewa da abin da suke bayyana wa na ayyukan su da maganganun su kuma Allah ta'ala zai tsaye da su domin ya musu hisabi akan waɗannan abin da suke bayyanawa da abin da suke koyewa nan shine hikimar da Allah ta'ala yake la jarama annallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun tabbas Allah ta'ala ya san abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa saboda haka zai tsaye da su a ranar alkiyama sannan ya musu hisabi akan duk abin da suka aikata na koye da na fili kuma Allah yake lalle shi innahu la yuhibbul mustaghfirin baya son bayi masu girman kai waɗanda za a yi musu bayani a nuna musu gaskiya amma su ki karɓanta su yi tawaye Allah ta'ala ba ya son irin waɗannan bayi Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin waɗannan masu girman kai cikin abin da suke aikatawa shine Allah ya ce wa idza qila lahu idza qila lahum ma la anzala rabbukum qalu asatirul awwalin ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. daga cikin abin da suke aikatawa waɗannan masu girman kai shine wa idza qila lahum idan aka ce da su ma za anzala rabbukum menene ku ya saukar na wahayi qalu asafirul awwalin sai su ce ai wannan abin da ake cewa wahayi su a wajen su wato kamar tatsuniya ne ta mutanen farko asafir ne ma'ana ba wai wahayi ne daga Allah ba suna musa cewa abin da Allah ta'ala ya wahayi ga manzansa alaihi salatu wassalam asafirul awwalin ne ma'ana kamar labarin rika ne na mutanen baya ba su yarda da cewa Allah ta'ala ne ya yi wahayi ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama sun ƙi su sallama akan abin da Allah ta'ala ya saukar na wahayi ga manzan Allah sallallahu wanda yake dauke da kira zuwa ga tauhidi da kuma yin ɗa'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah yake wai zafila lahum su dai waɗannan masu aikata shirka da girman kai in aka ce da su ma za anzala rabbuk me Allah ya saukar da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda yake karantawa qalu sai su rika cewa asafirul awwalin ma'ana labarin rika ne na mutanen baya shine mu a wajen mu ba wahayi ne dan ba su yadda ba suna musa cewa abinda Allah ya wahayi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa ba su yadda da cewa wahayi ne daga Allah ba kaga wannan ma yana cikin abin da suke yi na girman kai shine kin bin gaskiya amma ai sun yadda cewa Allah ya saukar da wahayi ga annabi Musa da annabi Isa domin ai suna da makotaka da Yahudawa da kuma Nasara Kiristoci wasu ma daga cikin Larabawa na Makka sun shiga irin addinin Yahudu wasu kuma sun rike addinin Nasara to saboda haka kan kenan suna da labari cewa Allah ya saukar da wahayi ga annabawa annabi Musa Allah ya bashi a sun yadda dan suna tare da Yahudawa kuma suna ganin littafin a wajen Yahudawa kuma sun yarda Allah ta'ala ya ba wa Nasarar littafi na injila domin suna da labari cewa Allah ya aiko annabi Isa zuwa ga wato waɗanda suka ce su nasara ne kuma ma suna da awar cewa suna cewa law unzila alaina alkitab lakunna ahda minhu mu ma da an ba mu littafi da ma mun fi waɗancan shari'a kaga duk kenan suna da wannan masaniyar to amma duk da haka suke musawa idan Allah ta'ala yi wa yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ce asatirul awwalin a rawaito cewa sha lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wa yake da'awa a garin Makka yana kiran mutane zuwa ga tauhidi baki da suke shigowa kar kuma ta Makka waje ne na baki ana zuwa domin ibada saboda ɗakin Allah baki da ke shigowa Makka tun da labari ya yaɗu cewa akwai wanda ya zo yana kiran mutane zuwa ga wani addini saɓanin wanda suke kai mutane za su zo su yi labari bal ma wasu larabawan suna aiko da wakilai daga garuruwa da kuma kabilu daban-daban cewa in sun zo makka su nema musu labarin wannan da yake shi annabi ne ya labarin sa to saboda haka wurin shawa suna ganin baki na zuwa suna tambaya kuma shi ba kowa ya zo gari duk wanda ya gani zai tambaya kamar mutum ne yanzu ya zo gari kawai in ya shigo ya ce da Allah a nuna mu masallacin izala wa zai tambaya duk wanda ya gani shi na ruwan shi to zai iya tambayar wani wanda shi kuma ya baya baya baya yi da yi zala kaga sai a samu matsala ko ba ka ba wata kila ya dilmiyar da shi ko ba ka ba tunda al'adar mutane in mutum ya zo shi ba ruwan shi kawai tambaya ne to in mutum ya shigo gari zai tambayi mutanen gari ya ce da Allah ku nuna min wannan mutumin da yake da'awa cewa shi annabi ne ina son ji labarin da ya zo da shi to larabawa ƙwarai shawa sai su rika dilmiyar da waɗannan mutanen sai su rika kawar da su gabarin zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa da su ai ba wani abu ya zo da shi na wanda ya cancanta a saurare shi ba saboda haka sai su kawar da su su ce ai mun zo mu ji abin da yake karantarwa ne sai su rika cewa ai ba wani abu yake karantawa ba illa a safirul awwali idan baki suke suka tambaye su me aka ce an saukar wannan mutumin wanda yake ce a shi annabi ne muna so mu ji labari sai sha su rika cewa ai a asatirul awwalina ne ba wani abu aka saukan masa wufa ce irin labarin da na mutanen baya shine babu wani alheri tare da shi bal ma sai ce hada huwa rajulun kadhab ma yasba'uhu illa sufaha wal abi ai mutum ne wanda yake mai ƙarya kuma ma ba wanda yake bin sa sai mutane sufaha wanda yake wawaye da bayi wala khaira fihi babu ma alheri cikin abin da ya zo da shi to wannan idan sun gamu da mushrikai kenan sai su rika gaya wa mutanen da suke tambaya irin wannan sai su rika gaya musu wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce waja kai lahum ma za anzal rabbukum qalu asatirul awwalin an tambaye su mushrikai kenan me ubangijin ku ya saukar gare ku aka zo ana tambaya sai ce ai ba wani abu aka aka aka abin nan ba yake karantawa ba asatirul awwalin haka suke cewa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qalu asatirul awwalin iktatabaha suka ce ai ba wani abu bane irin labarin da kan mutanen baya ne ya je ya rubuto ya samo labarin kan ya rubuta fa tumla alaihi bukratan wa asila shine ake karantar da shi safiya da maraice sai Allah yake a'a abinda Allah ya saukar wahayi ne daga gare shi kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafuran rahima Allah ne wanda ya saukar wanda yake masanin abin da ke sirrin da ke cikin sammai da ƙasa shi yayi wannan wahayi Allah wanda yake ghafurur rahima mai yawan gafara ga wanda ya tuba bayan ya yi laifi mai jin kai gare shi to su shekai an tambaye su mai Allah ta'ala ya saukar sai rika cewa ai kawai an saukar da asafirul awwalin ma'ana abin da yake wa kawai wasu labarin ka ne na mutanen baya haka suke cewa sai Allah ta'ala ya ce liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah sun yi haka kuma lalle za ta dauki laifuffukansu milatar, cikakken abin da suka aikata na laifi yawmal qiyamati a ranar alkiyama wa min auzarin na awzari alladhina yudhillunahum da ilm kuma haka nan za su ɗauki laifin waɗanda suke taɓarwa suke batar da su da bighairi ilmi ba tare da ilimi ba suna kawar da su gabarin hanya ta daidai duk wanda ya zo yana neman gaskiya suna kawar da shi gabarin hanya ta gaskiya to kaga abin da suka aikata laifi ne saboda mutum ya zo yana neman gaskiya an dilmiyar da shi an kawar da shi gabarin hanya ta gaskiya to idan ya ci gaba da aikata shirka da sabon Allah sai su ma an tsakura musu daga laifin wannan mutumin domin su ne sababi na kawar da shi gabarin hanya ta daidai saboda haka Allah ta'ala ranar alkiyama su waɗannan masu kautar da mutane gabarin hanya ta daidai Allah ta'ala zai kama su da laifukan da suka aikata na shirka da sabo sannan kuma za a kama su a ɗora musu laifin waɗanda suka ɓatar ba tare da ilimi ba wanda suka kautar da su gabarin hanya ta daidai ala sa'a ma yazirun Allah ta'ala ya ku saurara sa'a ma ya ziruna abinda suke ɗauka na laifi yayi muni yi muni kwarai da gaske saboda a ranar alkiyama za a ɗora musu laifuffukansu da kuma laifuffukan waɗanda suka kawar da su gabarin hanya ta daidai suka ɓatar da su irin waɗanda suka yi musu biyayya suka yadda suka ba hanyar da suka dora su akai na hanya ta bata wannan kuma dama manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wa sallam cewa man da ila hudan kana lahu min al-ajri duk wanda ya kira mutane zuwa ga hanya ta shari'a Allah zai ba shi lada mithla ujuri man tabi'ahu kwatan kwatin ladan duk wanda ya bi shi shine man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya kira mutane zuwa ga hanya ta daidai to Allah zai ba shi lada na wannan kiran da kuma ladan abin da suka aikata na alkhairi duk Allah zai ba shi wannan ladan sana wa man da'a ila dalalatin wanda ya kira mutane zuwa ga hanyar bata to kana alaihi min al-ismi za a tsora masa daga laifi misla azami man tabi'ahu irin laifin wanda ibishi shi la yanqutu zalika min azami shay'an ba za a tauye komai na ainihin laifin ba za a bashi laifin shi na aikata wato hana mutane asfad an sabilillah bi hanyar Allah sannan kuma duk wanda a dalilin sa ya bata ya je ya aikata shirka da sabo shi ma dai za a shi irin wannan laifin kamar yadda in ya kira mutane zuwa ga shari'a to Allah zai ba shi ladan wannan kira kuma zai ba shi ladan aikin da aka yi yi wa Allah da'a bautar Allah na tauhidi da yi masa da'a to saboda haka shi yasa Allah ta'ala yake bayyana cewa za su ɗauki laifuffukansu li yahmilu awzarahum kamilatan yawm mai kiyama za su ɗauki laifuffukansu na abin da suka aikata na shirka da sabon Allah kuma kamilatan cikakken laifin da suka yi a ranar alkiyama sai ce wa min auzarin ladina yudhillunahu haka nan kuma za a tsora musu daga laifuffukan waɗannan da suka ɓatar da su da ghairi ilmin ba tare da ilimi ba suka ɗora su akan hanya ta ɓata. suka dora su a hanya ta da ala sa'a ma yanzurun Allah ta'ala ce ku saurara abin da suke aikatawa na wato sabo yayi muni ai bi ta shay'an yadra'unahu wato ya nunana irin abin da suke dauka na wato laifi da kuma sabo wannan kamar gargadi ne garin cewa su daina abin da suke aikatawa domin laifi ne wadda za a kama su da laifin hana mutane bin hanyar Allah shine asaddu an sabilillah sanan duk wanda suka zamo sababi na hana su bin gaskiya su ma za a ɗauki kwatankwacin laifin nasu a sake ɗora musu a ranar alkiyama kawai kenan za su tashi alkiyama da ne nauyi bisa nauyi nauyi akan nauyi nauyin laifin su kansu da nauyin laifuffukan waɗanda suka ɓatar da su daga hanyar Allah daga hanya ta daidai daga hanya ta daidai to za a yi haka ne saboda su ne sababi kuma ai kaga wanda ya sababi shi ma yin sababin ai aiki ne shi ma tunda ya hana mutane bin hanyar Allah kaga shi ma kamar yayi aiki ne na wannan sabon da suke aikatawa shi yasa za a dora musu wannan laifi Allah ta'ala yake ba da labarin irin makircin waɗanda suka gabaci waɗannan ƙurai da suke aikata irin wannan makirci ba su kaɗai suka fara aikata irin wannan laifin ba kad makara alladina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawa'id fa qarra alayhim فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana cewa abinda ke su Qurayshawa na Makka mushrikai suke aikatawa haka nan waɗanda ma suka gabaci wannan al'ummar wanda aka aiko musu annabawa haka suke aikatawa mana su ma din suna yin makirci ta hana mutane bin hanyar Allah kad makaral ladina min qablihim hakika waɗanda suke gabanin waɗannan su ma sun aikata makirci mai makirci shine dai abin da suke aikatawa na kokarin hana mutane bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jin gaskiya da kuma karɓar gaskiya suna kokarin bata shi mai da'awar da bata abin da ake kira zuwa ga gare shi shi mai da'awa suna cewa ai ne tabin hankali ne ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun suna cewa yana tabin hankali kuma abin da aka saukar suna cewa asatirul awwalin وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأول sun ɓata mai kiran sun ɓata abin da ake kira zuwa gare shi wannan da kuma makircin da suke wajen kawar da mutane hana su ma zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bare su ji menene sakon to duk waɗannan makircin Allah ta'ala yake gaya manzon sa sallallahu alaihi wasallama cewa ai waɗanda ma suka gabaci wannan al'umma haka suka aikata irin wannan makirci kad makara na min qablihi amma da suka makircin Allah ta'ala ya kama su da laifin su fa atallahu bunyanahum Allah ta'ala sai ya zo wa ginin da suka yi menene ginin da suka yi shine wato abin da suka kafa na kokarin hana wato mutane bin hanyar Allah Allah sai ya rusa wannan ginin nasu fa kharra alaihim saqqu min fawqihim wato ya rufta da wannan rufi akan kansu rufin ginin da suka yi na makirci Allah ya rufta shi akan kansu wa atamu min azab min haythu la yash'urun kuma Allah ya aiko musu da azaba ta inda ba sa zato wato Allah ta'ala ya siffanta abin da suke aikatawa na makirki cewa kamar wani gini ne suke yi sun yi wani gini sun shiga ciki suna kokarin yin makirki a cikin wannan ginin sai Allah ya ritta da ginin akan kansu su ne masu hasara duk abin da suke yi wato bai musu amfani ba ba su iya cimma abin da suke so na hana wato bin hanyar Allah ba Allah ta'ala sai ya rufta musu da makircin nasu kansu fa'ata Allahu bunyanahu sai Allah ta'ala ya zo wa ginin da suka yi wato ya nufi wannan makircin nasu da karyewa fa kharra alaihim safu min fawqihim sai ya kifa da wato ya rufta da wannan rufin akan kansu fa'alakahum Allah ya halakar da su wa atahum al'azabu sai yadda azaba ta zo musu min haythu la yash'urun ta yadda ba sa zato ne ta yadda ba sa zato cewa mutane duk da suna hana mutane su ji meye sakon manzan Allah sallallahu Salama, amma sai Allah ta'ala yake sa mutanen da suke da an sa musu tausiki a zuciyarsu sai mu ba mu yadda ba sai mun je mun je daga bakinsa mu ji menene sakon wato sai Allah ya hana su cimma abin da suke so na cewa su hana mutane jin sakon manzan Allah sallallahu Salama? Allah ma ya sauka musu da ukuba min haythu la yash'uruna ta inda wato ba sani ba malaki ta wal ma'ana abinda wannan aya take nufi wato ya kai manzo la tahtam bima yaquluhu almustakbirun karka damu da abinda masu girman kai suke fade min kaunika daga cikin mutanen ka fi sha'anin qur'an dangane da alqur'ani da suke cewa asatirul awwalin ne li yasrifu an-nas an nas an dukhul fi al-islam dan su hana mutane shiga musulunci sai ce faqad makara alladhina min qablihim bi anbiya'ihim mutanen suka gabatu wannan mutane naka su ma sun yi makirci ga annabawansu fakana asiratu makrihi amma ƙarshen makircin su an atallahu bunyanahum min alqawaid sai Allah ya zo wa ginin da suka yi min alqawaid daga tushen ginin daga asalin inda suka kulla makircin bi an tasfat hada albunyan min asli sai da aka tuje ginin tun daga tushe wa qatalahu min asasi Allah ya yi rushe wannan daga tushensa fa karra alaihim sakku min fawqihim ay fa sakata alaihim sakku bunyana wato sakku bunyanihim rufin da suka yi ginin makircin akai sai ya fado kansu fa alaka wa halaka sai halaka su fa karra alaihim sakku min fawqihim wa atahum al'adabu kuma Allah ya aiko musu da azaba ta halaka min haythu la yash'uruna ta inda ba sani ba sai Allah ya halaka da su sai Allah ya halakar da su to kamar haka Allah zai yi ga waɗannan mutanen ma ta yadda suna ƙoƙarin hana duk wata hanyar da za a kai ga annabi sallallahu alaihi don a ji wa'azi sai Allah ya kawo wata hanyar daban ta yadda mutane ke kewayewa ko da sun faɗa musu cewa ai tumin nan mai taɓin hankali ne abin da ya zo da shi duka tatsuniya ce ta mutanen farko sai ka ga wasu sun ce a'a mu lalle sai mun ji daga bakinsa sai su kewaye su yi ta biyu har sai sun kai ga manzon Allah sallallahu alaihi kuma su ji sakon su a wannan gaskiya ce su karbi sako saboda haka ta inda ba sa zato sannan bayan tafiya ta yi tafiya Allah ya aiko musu da azaba ta min haythu la yash'uruna ta yadda ba su zata ba shine Allah ta'ala sai da ya tattara manya-manyan waɗannan mushrikan jagororin sai Allah ya hukunta gamuwa a yakin Badar aka halakar da saba'in daga cikin manya-manyan fawazai na wato mashirkai jagororin Allah ya halakar da mutum saba'in sannan aka kama saba'in daga cikinsu a matsayin ribatattun yaƙi daga nan sai Allah ya halaka su kaga kenan Allah ya sauka musu da azaba ta inda ba ka zato ai ba taɓa tsammani cewa musulmi har za su iya ainihin wato halaka su ba saboda musulmi a lokacin ana gani ai ba su da ƙarfi ai mutane wanda yake ba ma a wani gari ina ma suke da karfin da za su iya yaki bare kuma su za su yaki ainihin waɗannan masu ƙarfi mutanen makka sai Allah ta'ala ya wato azabtar da su ta hanyar da ba sa da su ta yanda 'yan adadi kaɗan Allah ya sa su ne dalilin halakar da waɗannan manya-manyan mushrikai da kuma wato kama saba'in daga cikin sai yadda aka karya su da wannan kaga azaba ta zo musu inda ba su zata ba duk makircin da suke yi na kulle-kulle cewa sai sun ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da a musulunci sai Allah ya karya wannan makircin nasu ya zamo makircin ya koma kansu ta yadda Allah ya halakar da su ta inda ba ta zuwa ba iya nan ba yau mai kiyama wannan a duniya kenan a duniya azabar duniya kenan sannan a lahira ji Allah ta'ala yukhzihim Allah zai kaskantar da su Allah zai kaskantar da su menene za a yi musu na kaskanci shine abin da zai faru a filin alkiyama wa yaqulu Allah zai tsaye da su ya ke da su aina shuraka'i allazina kuntum tushaqquna fihi ina waɗannan shuraka'i waɗanda kuke cewa kishiyoyi na ne allazina kuntum tushaqquna fihi waɗanda kuke jayayya a dalilin su kuna cewa lalle su ne dai abin ababen bautarku kuna masa cewa ba za ku bauta wa Allah ba ai ta tatakasamuna tukasimuna al-anbiya wal mu'minina kuna jayayya ga annabawa da mummunai idan sun kira ku zuwa ga tauhidi kuna cewa a'a ko dai waɗannan su ne ababen bautan naku a ranar alkiyama sai Allah ya tsaye da su ya ce to ina suke ku kira wasu mu gani ko za su yi muku amfani a yau kaga wannan kaskanci ne saboda a ranar babu wani wanda yake iya daga kai a gaban Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka za su kaskanta a wannan waje ta yadda za su waiga dama da hagu kuma ba za su ga abin da suka rika a matsayin ababen bauta ba ba su da wani amfani gare su kamar yadda Allah ta'ala yake hal yansurunakum aw yansasirun ku kira waɗansan da kuka rika kuma bayan Allah shin za su iya taimakon ku ko ma su iya taimakon kawunan su ku neme su ku gani ko za su iya kaji kenan Allah zai kaskantar da su ta yadda za a ce ku kira abin da kuke bautawa a duniya waɗanda kuke kira za su yi muku amfani a yau ranar alkiyama mu gani sun za su yi muku amfani suna iya taimakon ku me suke iya kansu ma ba sa iya komai sai su yi shiru kenan wannan istifham ɗin da Allah yake tambayar su wato na taubihi ne zargin su ake yi da kuma wato kaskantar da su da rena abin da suka aikata a duniya cewa to kun yi kaza da kaza a yau gashi kun tsaya a gaban Allah a ranar alkiyama ina suke waɗanda kuke cewa za su yi muku amfani za su yi muku ceto ina suke sai su ga babu wanda zai iya taimaka musu kaga wannan yana cikin kaskancin da za su samu kansu a ciki a ranar alkiyama sannan Allah ta'ala sai ke bada labari na annabawa da kuma mutanen kirki za su rika cewa a ranar alkiyama kenan qala na utul ilma waɗanda Allah ya basu ilimi shi shine Allah ya ba su dace da sanin wato Allah suka bi manzannin Allah suka yi tauhidi suka bi Allah su kan suna da ilimi in an tashi alkiyama za ta rika cewa innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin lalle yau dai al-khizya kaskanci da tonan asiri da kuma wato hawan wulakanci al a yau ranar alkiyama ya tabbata a da azaba mummuna alal na akan kafiri wato za su rika cewa to yau dai kan kun shiga wato bane kun shiga musiba lalle wulakanci da kuma azaba mai tsanani ta tabbata akan ku aka ai gashi kun kira ababen hoton naku ba wanda ya amsa a cikinsu. su ba ma sanan aslan kamar yadda ya tabbata a hadisi ranar alkiyama Allah ta'ala zai ce kowa ije i nemi wanda yake bautawa ya je ya rike wanda yake bauta a ranar alkiyama saboda haka mutane za su mauta, wanda suka rike wannan Allah matsayin ababen bauta suna dubawa dama da hagu suna neman ababen bauta su ma ababen bautar suna ɓoyewa suna guje musu saboda haka kowa yana guje wa kowa suna neman su suke ko za su yi musu wani amfani sai su neme su su raka saboda haka za su kasance a cikin ƙasƙanci wanda zai tsira kadai shine wanda ya riki Allah ta'ala shi kadai abin bauta shine zai tsira daga wannan kaskanci da kuma ainihin wato azaba saboda haka qala allazina utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi daga annabawa da mabiyansu za su rika cewa innal khizya lalle kaskanci da wulakanci al yawma a yau ranar alkiyama kenan wasu da azaba mai tsanani alal kafirina ta tabbata kan waɗanda suka wa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah yake bayyana waɗannan kafirai yadda suke barin duniya kafin ma a je wannan tsayuwa da za a tabbatar musu da wulakanci da kuma azaba mai tsanani kafin ma a je wannan wajen tun a barin su duniya suke fara ganin wulakanci sai Allah yake allazina tatawaffa allazina tatawaffahumul malaa'ikatu zalimi anfusihim فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها waɗannan kafirai da Allah ta'ala yake ba da labarinsu waɗanda za a ce da su a ranar alkiyama Inna khizya al wasu a sua kafirin lalle kaskanci da wulakanci da kuma azaba mai raɗaɗi mai girma ta tabbata akan kafirai a wannan rana ta alkiyama sune waɗannan da alladhina tatawaffahum al-mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku za su zo karɓar rayukansu alhali suna zalunta kawunansu suna zalunta kawunansu wajen aikata shirka da kuma hana mutane bin hanyar Allah asaddu an sabilillah karkatar da mutane ga barin hanyar Allah suna zalunta kawunansu mala'iku za su zo karɓar rayukansu a wannan yanayi amma in an zo karɓar rayukansu fa alqaw salama sai su rika wato sallamawa wato suna miƙa wuya yayin da aka zo karɓar rayukansu suna cewa yanzu sun yarda da cewa lahira gaskiya ce yanzu sun yarda da cewa abinda annabawa da manzannin Allah ke faɗa gaskiya ce shine fa alqaw salama za su miƙa wuyansu ay fa yulquna listislam wa linqiyad za su rika sallama wuya su miƙa wuya da cewa yanzu ai sun ga mala'iku sun ga azabar Allah yanzu sun yarda lahira gaskiya ce kuma abin da suke yi na ba daidai ba za su gyara za su gyara ne fa alkawar salama za su rika miƙa wuya suna sallamawa bal ma su rika cewa ma kunna na'malu min su ai da ma ba mu kasance a rayuwar mu ta duniya muna aikata mummunan aiki ba wato sun zo suna mutu abin da suka kasance a kai kenan amma yaushe suke faɗa wannan idan mala'iku suka zo karɓar rayukansu fa alkawar salama sai su miƙa wuya ga Allah a lokacin suna cewa mun yarda cewa Allah gaskiya ne mun yarda lahira gaskiya ce tunda ai gashi sun gama mala'iku masu karɓar rayuwa kuma sun ga yadda ake zare ran kuma sun san ina za su tafi lahirar da aka bada labari suna tana ta yanzu cewa inda aka bada labari za a je gaskiya ne dan ga hanyar tafiya ta kama irin abin da ya da fir'auna ya yi ya yi lokacin da ya ga mala'ikan mutuwa sai ya ce mai amantu billazi ko amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin ya yadda yanzu ya mi kauya sai aka ce al'ana wa kad asaytu qabl wa kunta min almuslimin sai yanzu zaka ce zaka gyara to haka duk mushrikai idan aka zo karɓar rayukansu alladhina tatawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim suna zalunta kawunan su abin da suke faɗa kenan za su rika sallamawa a lokacin fa alkawu salama su rika cewa ma kunna na'malu min su ba mu kasance muna aikata mummunan aiki ba na shirka da sabon Allah da hana mutane bin hanyar Allah wato in sun dawo suna nadama ke kamar yadda Allah yake wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tad'un a ranar alkiyama Allah ta'ala zai ce in ya tashi bayi baki daya sannan Allah zai ke lil ladina ashraku ga masu aikata shirka shuraka aina shurakaukum na kuntum tad'un ina waɗanda kuka rika ababan tarayya gare ni wanda kuke cewa su ne kishiyoyi gare ni sai yake sun malanta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna kaji abin mamaki a gaban Allah kuma a lahira hajjaran uwarsu kaga wannan fitina ce sun samu kansu a cikin tsaka mai wuya kamar yadda ake cewa shi yasa Allah ce sun ma lam takun fitnatu sannan babu abin da yake wato mafi girman fitina gare su face abin da suke faɗa na cewa suna rantsuwa rantsuwar da suke karu wallahi rabbina ma kunna mushriki ya ubangiji wallahi ba mun shirka ba sai Allah ya ce unzur kaifa kadabu ala anfusihim duba ka yadda suke ƙarya ta kawuna suna yi wa kansu ƙarya wa zalla anhum ma kanu yaftarun abin da suke kagawa suna cewa Allah yana da kishiyoyi yau gashi babu sun gaba kishiyoyin sun ga Allah ne ɗaya ubangiji na gaskiya gashi an tashi alkiyama gashi za a yi hisabi kuma yanzu ne suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin suna rantsewa wai wallahi ba su shirka ba alhali su ne a duniya aka ce su bar abin da suka rika kuma bayan Allah wannan suke jingina wa Allah ne kishiyoyi amma suka ki yarda suke girman kai suke girman kai to saboda haka za su kayyata kawunan su sallama kansu ga Allah cewa yanzu mun yadda Allah gaskiya ne yanzu mun yadda lahira gaskiya ce kuma suna kokari wai dan su gyara kamar yadda Allah ke bada labari suna kokarin a dawo da su baya dan su gyara abin da suka bata a baya to amma Allah ta'ala zai musu raddi ya ce bala tabbas kun aikata abin da ka aikata na shirka da kuma sabon Allah saboda haka batun cewa ba ku aikata laifi ba tabbas kun aikata laifi tabbas kun aikata laifi kuma inna allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah yana sane da abin da kuka aikata a baya na laifuka na shirka da kuma saman Allah duk Allah ya sani kuma mala'iku sun rubuta kuma a kai za a yi muku hisabi a ranar alkiyama batun cewa ma kunna na'malu min su'in ba mu yi aikin laifi ba to wannan yanzu kuke faɗa wato kun manta abin da kuka aikata a baya ke yanzu sai da kuka wato tabbas za a tafi lahira kuke ƙoƙarin ku ce za ku gyara to ba zai yiwu ba Allah ya san abin da kuka aikata a baya na laifi kuma zai muku hisabi akan wannan aikin naku mala'iku sun rubuta za a tsaye da ku ranar alkiyama kowa ya ga abin da ya aikata a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba abin da ka aikata shi aka rubuta kuma kai zaka isar wa kanka hisabi ka duba ga me ka aikata saboda haka wannan uzurin da suke bayarwa ba uzuri bane suna cewa wallahi ma kunna na'malu min su'in ai ba ma aikata laifi wannan magana ce wacce take mara amfani gare ku saboda haka Allah zai ce fatkuru abwaba jahannama ku shiga jahannama ta waɗannan ƙofofi ku shiga ƙofofin ta jahannama ma'ana kowane mai laifi kamar da makaranta a baya za a shigar da shi daga cikin wata ƙofa daga cikin ƙofofin wuta sannan in kun shiga wutar jahannama khalidina fiha za ku dawwama a cikin wannan wuta ba za ku fita ba har abada fala bi'sa fala bi'sa maswal mutakabbirina saboda aka fir da wannan mazauni na masu girman kai shine wutar jahannama Fir da wannan mazauni maswa ma'ana masabbata mahallin da za ku zauna a ciki fir da shi wanda yake shine wutar jahannama wanda za a sanya almutakabbirina masu girman kai wannan ce makomar duk masu girman kai makomin ita ce wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala yake fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha ku shiga kofofin wutar jahannama ma'ana kuna dawwama a cikin wannan gidan wuta kuma fir da wannan wato mazauni fala bi'sa maswal mutakabbirina wato shine wutar jahannama mazauni na masu girman kai waɗanda suka ƙi karɓar gaskiya suka yi shirka da Allah suka saba wa Allah to wannan ce makomarsu kuma fir da wannan makoma kamar yadda kuma a can dangane da masu imani aka ce wala ni'ma darul muttaqina ma dalla da gidan masu takawa kaga nan Daru aka ce gida na musamman wanda aka tanadar ga masu takawa amma su ba maswal mutakabbirin aka ce makoma da za su shiga wadda a cikinta nan ce masuwa ba waje ne wanda za a zauna a rashe ba A'a waje ne wanda ba a tsaye ba a zaune ba hutu a wannan gida to saboda aka ce aka siffanta da maswal mutakabbirin wato matabbata inda za shiga wato su zauna zama wanda yake ba na jin daɗi ba zama wanda yake ba na jin daɗi ba in an ce gida bisa al'ada ɗan adam ya san an ce gida gida ne inda za ka shiga ka zauna ka ni'imta ka huta amma wannan gidan jahannama ba waje ne wanda ake zama a huta a ciki ba waje ne na wahala saboda ka shi yasa aka siffanta da wato maswal mutakabbirin ay marja al mutakabbirin makomasu inda za a mayar da su su je su zauna kuma zama ne wanda yake ba na jin daɗi ba Allah tabaraka wa ta'ala bayan yi bayani na masu girman kai da kuma makomatu su ko masu imani ga su kuma yanayin su yadda yake وقيل للذين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون وكذلك يجزي الله المتقين bayan Allah ya yi bayanin waɗancan almutakabbiru na masu girman kai da suka ƙi karɓar saƙon manzanni kuma suka yi shirka suka saba wa Allah suka hana mutane bin hanyar Allah Allah ya yi bayanin yadda za a tsora musu laifinsu da laifin duk waɗanda su suka bar wannan hanya ta daidai kuma za a shigar da su ta jahannama za su dawwama a cikinta amma su masu imani sai Allah ya bada labari game da su yace wa qila lil ladina taqaw su ko masu takawa masu imani da aka ce da su ma za anzala rabbukum mai ubangijin ku isaukar na wahayi ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama abinda suke faɗa qalu khairan suka ce alheri Allah isaukar wato wadantan baki da suke shigowa makka idan mushirkai ne suka tare su sai su rika kore su ga barin wato bin manzan Allah sallallahu ko zuwa wajensa dan aji sako amma in aka dace aka gamu da mummunai aka tambaye su cewa me aka saukar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su rika cewa khairan alheri Allah ya saukar mana an ce alheri wato alheri na addini alheri na duniya alheri na lahira alheri wanda yake na fili da na ɓoye khairan kaga na kira ne dukkan alheri yana cikin abin da manzo Allah yake kira zuwa gare shi Shi ne din ma'ana aka zo da shi da siga ta na kira yana nufin duk wani tunanin ka na alheri to yana cikin sakon da manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya saukan masa da aka tambaye su ma da anzala rabbukum qalu khairan suka ce alheri Allah ya bamu wato sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani tunani na alheri da zaka iya tunawa to yana cikin wannan sakon babu abin da babu a cikin sa na alheri saboda ka ismun jami'un ne li kulli khair lafazin khairan ya game dukkan wani alheri to haka suke cewa Allah ubangijinmu ya sauka mana da alheri ga manzanmu sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake cewa lillazina ahsanu saboda haka waɗanda suka yi ihsani suka kyautata aiki ma'ana suka yi tauhidi suka ba Allah suka nisanci sabon Allah fi hadhihi dunya a wannan gida na duniya hasana Allah zai ba su kyakkyawa Allah zai ba su kyakkyawa ai masubatun hasana Allah zai ba su rabo da kuma kyauta kyakkyawa mukafa'a fiha bi ihsanihim mukafatan wato Allah zai ba su mukafa'a ne sakamako na ne abin da suka aikata na ihsani menene wannan ihsani din wannan menene hasana a wannan duniya shine dai abin da Allah ta'ala ya bayyana cikin ayoyi da yawa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda yayi imani yayi aiki nagari namiji ko mace Allah zai bashi rayuwa kyakkyawa a wannan duniya fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah zai bashi rayuwa kyakkyawa a duniya kenan sai a lahira kuma wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a lahira kuma za mu yi musakayya na ladaddakin su da mafi kyawun abin da suka aikata za mu ninninka musu mu ba su abin da yake wato na alheri na rahamar mu a gidan aljanna to ka gani wannan yake nuna maka cewa duk wanda ya aikin alheri Allah ya yi masa alkawari tun a duniya zai masa mukafa zai ba shi sakayya kyakkyawa zai ba shi sakayya kyakkyawa domin Allah ya ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya wadanda suka yi ihsani a wannan duniya me ihsani shine wato bautawa Allah shi kadai nema a wajen Allah biyayya ga Allah barin abin da Allah baya so shine ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu ma'ana ka bauta wa Allah ka riki Allah shi kadai ba tare da kayi masa wato ka rataye zuciyarka da wani ba to duk wanda ya riki Allah shi kadai to ga alkawarin da Allah ya yi a duniya ma Allah zai bashi hasana zai bashi hasana kamar yadda Allah yake kul ya ibadu alladhina amanu اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعة kaga anan wannan ayar ma Allah ya sake nana ta bi wannan kaga yanzu gurabe uku kenan muka karanta duk wanda Allah yake ne duk wanda yayi aikin alheri tun a duniya Allah zai masa kayya da hasana kyakkyawa kafin ma a je lahira shi yasa muke tanana ta wannan wato ga ƴan uwanmu cewa in kana son ka samu duniya ka nema a wajen Allah ta bin Allah da kuma neman halatta in ka nema a wajen Allah wana ka bi Allah ka rike addini hannu biyu to duniyar ma Allah yake zai baka lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana kaga wannan ayar ta suratu an-nahl ta tabbatar da wannan ga ayoyi guda biyu da na karanta akwai daya cikin surat az-zumar ita ma ne Allah yake kul ya ibadi ladina amanu ittaqu rabbakum ace da bayi masu imani ku kiyaye dokokin ubangijinku ba dai kun imani ba to ku tabbatar da wannan imani wajen biyayya ga umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hana idan kun yi haka lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana in kun yi haka duk mai isani Allah ya ce a duniya ba za mu bashi hasana kyakkyawa banda kuma lahira da za a yi masa sakayya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wala najziyannahum bai bi sani ma ya ya'malun za a yi ma sakayya da fiye da abin da kai na aikin alheri Allah ya ka maka lada a lahira wannan yake ƙara tabbatar man da cewa in kana son duniya ma dai da biyayya ga Allah ake samunta ba da saba wa Allah ba kar ka ɗauka duniya in kana neman ta sai ka saba wa Allah za ka samu duniya a'a in kana son duniya to ka bi Allah sai Allah i baka dama dai duniya ta ta Allah zai baka in ka nema a wajen bare kuma lahira dama to saboda haka Allah yake wala darul akhirati khairun kuma ku sani ya ku mutane gidan lahira fa shi yafi alheri gare ku kar ku dora zuciyarku akan duniya a'a ku rika tana lahira ita tafi muku alheri wala darul akhirati khairun gidan lahira shi ya fi alheri wala a darul muttaqin ko madalla da rabo da Allah zai bayar ga masu imani a gidan lahira madalla da wannan rabon gida na masu takawa da Allah zai bayar shine gidan aljanna kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana a cikin ayoyi da dama cewa abin da yake lahira shi yafi alheri ga mai hankali ga wanda yake tunani walal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alheri ita ce mafi wanzuwa da dawwama haka manzo Allah ta'ala ke gaya manzansa walal akhiratu khairul laka min al-ula gidan lahira shi yafi maka wannan gida na duniya saboda haka mu tsaya mu nemi lahiran mu kuma in muna neman duniyar ma mu neme ta a wajen Allah mu neme ta a wajen Allah wala ni'ma darul muttaqin ma dalla da gida na masu takawa shine gidan aljanna da Allah zai bayar ga masu imani a lahira jannatu adnin shine gidan aljanna na dawwama yadkhulunaha da mummune masu takawa za su shiga wannan gida na aljanna ta jiri min tahtiyal anhar aljanna da korama ke gudana karkashin ta ainihin koramu ke gudana karkashin ta lahum fiha ma yasha'una kuma a gidan aljanna yan aljanna duk abin da suke so Allah zai ba su kadalika kamar haka ne da Allah ta'ala yajzillahu almuttaqin Allah yake sakayya ga masu takawa duk wanda ya bi Allah to Allah ta'ala ya yi masa alkawari na takayya tun a gidan duniya lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana zai ba shi sannan kuma ga gidan rabo na lahira Allah zai ba shi hada masa biyin duka amma sai ka Allah in ka Allah sai Allah ya baka Allah ta'ala ya ba mu ikon bin sai ya fai mana kurakuran Allah ya karba ayyukan mu abinda makaranta Allah ta'ala ya ba aiki da shi Allah ya fai mana kurakuran mu akwai neman addu'a Allah ta'ala ya biya musu addu'a duka bukatar su da alheri. mu ma Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi da abin da ya dame mu Allah ta'ala ya mana magani Allah ya zauna da kasar mu lafiya lalle ana bukatar addu'a ina sake nanatawa ga wanda yake jin labarin halin da kasar take ciki abin babu daɗi musamman a bangare na can barno da wanene. ne kuna jin fitintunu suna ƙara kunno kai banda kuma bangare na ainihin yamma inda ake samun matsaloli muna bukatar addu'a dan ya bayyana cewa wallahi la haula lana wala kowa. ba wata dabara ba mu da ƙarfi a cikin wannan al'amari dabara da ƙarfi don Allah ne alhaul wal quwwa lillahi wahdahu dan tabbas abun da suke faruwa muna buƙatar addu'a Allah yi mana maganin waɗannan damuwa babu wani da zai iya magance mana sai Allah saboda kuna ganin dai halin da ake ciki akwai hukuma akwai gwamnati amma a ƙasa mai al'umma irin wannan ƙasa wacce a nan afirka ana lissafa ta ƙasar najeriya a cikin ƙasashe guda uku a afirka nan a kan gaba wajen duk abin da za ka ambata in na yawan mutane ne ita ce kan gaba idan na karfin tattalin arziki ne allah ya ba najeriya fetur man fetur a duniya ka gane tana cikin goma farko allah ya ba najeriya arzikin kasa a afirka banda kuma ci gaba na ilimi duk inda ka je a duniya za ka najeriya ko ina ne hatta amerika da ingila duk akwai 'yan najeriya da suke su ilimi komai Allah ya bamu abu ɗaya muka rasa shugabanci na gari shugabanci na gari shi kaɗai muka rasa shi yasa ƙasar ta lalace kuma take kan digirgire sojoji da aka kashe a kwana uku da suka wuce ko hudu ko biyar sun kai almost ana magana soja hamsin aka kashe manya-manyan sojoji lieutenant kana guda biyu da kuma ina tsaron mejo manya-manya a farin abin nan a ƙasa irin wannan a ce wai ba mu da tsaron da adadi na sojoji in a wata ƙasa ce a duniya kamar ƙasar turawa ai sai a ce alkiyama ta taso a wajen hamsin fa kusan hamsin soja ba da manya-manya a ciki sai ka ce to me ke faruwa ina tsaron su waɗanda suke ba da tsaron ka duba to halin da suka samu kansu kaga akwai matsala banda abin da yake faruwa a abin nan wasu jihohi da ake da wasu gidadawa da ƙauyawa da duniyar ma ba santa ba amma wai su gagari a'a wato jaraba ce wallahi jaraba ce kuma Allah yana ƙara nuna mana cewa rashin jagoranci na gari ne ke haifar da wannan matsaloli muna buƙatar addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya duk waɗannan fitintun Allah ya yi mana Allah ya mana Allah ya mana bukatun mu na alkhairi Allah biya mana Allah ya ba mu kyakkyawan karshe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين